Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin namu na wannan channel mai albarka. Yau bayanin da muka zo muku da shi shine yadda za ka gane mace mai ni'ima tun kafin ka aure ta. Shin budurwarka ce ko kuma wadda kake so ka aura ce kake so ka gane tana da ni'ima to wannan shine dabarun da za mu faɗa muku yadda za ka gane. amma kafin sannan ina roƙon daga wanda suka fara kallon mu a yau ku danna mana alama ta subscribe sannan ku danna alama ta ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani alama ta ɗaya ita ce mace mai yawan cika wacce take mulmul jikinta ko ina ba rama alama ta biyu ita ce doguwar mace mai kauri sosai alama ta uku ita ce mace 'yar duma-duma wato mace mai kiba kenan alama ta hudu mata masu yawan amfani da fruits kayan marmari kenan ko alama ta biyar ce doguwa siririya mai kyawun sura alama ta shida ita ce mata masu yawan shan farfesun nama ko kuma na kaza alama ta bakwai ita ce mace mai santsin fata alama ta takwas ita ce mace mai girman dunduniya alama ta tara ita ce mace mai danshi sosai da sosai ko da yaushe tana cikin danshi alama ta goma ita ce mace mai hanzari mai kazar-kazar kenan alama ta sha ɗaya ita ce mace mai tudun ƙasan mara alama ta goma sha biyu ita ce mace macen da idan hankalinta ya tashi gashin jikinta yake miƙewa wato tsigar jiki kenan alama ta sha uku ita ce macen da in tana tafiya duwawunta na juyawa da kasa sama da ƙasa alama ta sha hudu ita ce mace mai ɗigo alama ta sha biyar ita ce mace mai saurin ɗauke wuta da zarar an taba ta To a nan wannan karatun namu ya tsaya sai kuma wani lokacin ina za mu kawo muku abubuwan da su taimaka wa mata wajen ƙara musu ni'ima mun gode sai wani lokacin kar ku manta ku danna alama ta subscribe da alama ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani.